الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعالي تبطي الله صلاة يتيتي بعمل تبطي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mai kafin baci da kafin littafin alkasidat alha'iyya ya hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami da sharhin ya zaid ibn muhammad ibn hadi al-madkhali yi dafe jikanke ko manga Khadija a fi ayil hadidi wa Yunusin. وفي الكاف إيضاح لضرب مثالها وفي آل عمران وصورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي سورة الأعقاف أعظم وائب وكم من حديث موجب لاعتزالها آه. ولقد جاء في كون في آي الحديد يا آي بدأ صوت العبيد ويونس يسوك يونسنا هنا وفي الكافي يسوك الكافي هنا يضرب مثالها نكبه مثالي نيجينا وفي آل عمران وصورة فاطر نصرة آل عمران بصورة فاطر وفي غافر قد جاءت بيان حالها من بصورة غافر بيان بيتين حاليا تمنيجين جينا وفي سورة الأعقاف أعظم واعظ na sautu laka su e ga wazin ci ko da wakan min hadisin hadisi guki-guki ma ma'ana hadisi da zanyi mawajibin da ya ce zaliga na laji wajibi gan ya zuga shi shi laji shagala da gai je wa alkiyayin ba ta neman aya na shi manya ji shara labu da hannun bai ta wuta ta na wani bayanin wai bidan ko? Yan mafarin cin suwar bidiyo bana suna shiga yihanan mu'amnan manayatu a duniya, la'aibun wa Lahawun wazina tun. Wata kwakurun bai nakuwa wata kasuwar fil amwali wal aular. Ka matsaloli gaisuna a Jibal ku fara na Bato, sun maye hiji fatarrawar musarra sun maye kunun hotona. Wafi lafiyar ta zagun shaidu domin filawa, sun nuna lawar da duwan uwar manayatu duniya, illa mata gudunmu. Zan yi jananci ya san yanzu, da ni gani be fari ne za je ji fido ji ne gani be zai pewo mi je wo dokun be mi je dukiya dokun gani na fata mun fiya yawa ga ile na ji wuyo ne du duji na ne nunu na wọn fẹ́ kan duga ẹ he awa ne ni nígbà dùgbà ní ẹnà ọ̀tọ̀ nígbà bi nga ngani ko mun daga ayo suku ọjọ́ àti ẹ̀bí lẹ́nu kí ẹ̀bí á ti kí wọn wọ́n yìí mana ijen nan wadda aliyin wai sama lokaci bidanin wa biya zo ma biya ba kawai maji mana wadda abili a zaba ya ba su yi ko amma gafara ya ce shi biyar da ya ce cin gadi alkhairi gan ebe ne ijen du ijen na fiya sai e mana ga zo na ijen fiya sai ita e ya so fi yunus wa inna ma matallu hayati duniya kama ya yanzalna minas sama'i فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولا نام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تعامنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم. شكل قطو قتيجا المفيع كان ونو يوني تشين ونكو فاختلط به نبات الأرض egwe kin caji kiyo in caji ke zuwi ne ba an yi giga ni da dabba shi na kaku na egwon shayi wasa waji waji green wani tafiza shi ne. wadda ya ne mu ne sai ki bada bi ko ya ko wadda ya ne na fata na alaka waji ya ta wagon su da mutuwa na a caga ije yau ẹ̀rọ àtẹ́dì oúnjẹ owó oúnjẹ owó oúnjẹ àbílẹ̀ àgbọn tún wọn mẹ́yìn ọgbà oúnjẹ gúríkì oúnjẹ gúríkì káà gúríkì dàkàrẹ́dẹ́ àbílẹ̀ oúnjẹ kú kọ́tí ọ kó àbẹ̀tẹ́ ní wọn zo kó àgbọn wọn ajá ń dèbí kó àgbọn wọ àyà ẹ̀dẹ́ àbílẹ̀ wọn nìkẹ́ wọn àbí apá ẹ̀gbọ́gbọ́ ìzàgá pé ó gàn án ní ìwò wọ́n gá wọn wọ́n wadda abin da ya fara kiyami dukiya wacce sagun wa gani yoyi wala da su yi mutunce goyi je wo ko a ci wuji ya fara kiyami wa gurin da ni bai bane zalunci da fara kiyami ba ya sotlu kafi wa wadrib lahum masalan hayati dunya kama yanzalna min as-sama fa kalada bi nabat al-ardi fa za shi mata zururiya ka wa kana Allah ala kulli shay muktajira wallahi misali da ya kemi wani shi daga sama wani jaji ke ba da ya goye kinji na wadda abin da ya fi dai kuna suna ne ɓata kuda to abin wasu dambali hannu allahu da iko ya ce yin dundu a mai ya ce ke mina ijeyi nan ki ijen fi a cewa ga kin da ci ɓaɓɓare ele ta dubi ko ego feyi wunde yi zo kan dogon wajen a fiye bai ne igidi e a wuwan na mana lokaci da yajin gazu ya e bugo yi lasin da kashi dun galu kuma da mun ayan yin mici da yin suke yin ali rana ga wannan hayatu duniya illa mata a wukuru rayuwa shi na fiya sai mai ta na zo ne wallahi guran naka ta kalubun da biyu na kafa wasu bilal ke minan zai ya ci mana bane egi je za su yawanci ga fiye wa mare mata'un kalilun ya e maje juyo mm. sun ma'awahun jahannam da shi ji imani ne ya ke ba ta daje na jahannama wa bi isa almihari jambe da ke ba iri da ga iri ne ya wuce an ci sotu fatiru ce ce ya nasu ya yi rawan jiji inna wa da ya haƙun alƙawari so ko gaskiyu ya ta wurin da kuma hayatu duniya ya galuwa rayuwa ya yi fema ya galuwa ya tayin ya ta ma, wallahi wurin na kun bilal garo ya e galuwa zane ta zai nawa ma. sango ci wage wage wa mulki wa Allah wa ke wa gawa ta wa ta selon alalima wa ya da su zango ci ge ge duke yo ta ta inge wa sai ne ga mu ya tu matari ne no wani mu ya raifa ni unji zannan mutunci unji dukiya zannan ungo zannan yi ungo ungo zannan unje ni zannan lalace ungo kinye zannan ungo fili ya ni a je je na bu ni da bele wani bata gozo su kuma lari to moto ke tu ẹ̀bọ́gọ́ yẹn na wẹ́lì tí ẹ̀wọ̀n tààrà àyẹ̀wò gbọ́gbọ́gbọ́n kápẹ́ẹ̀tì wọn wọ́n kíwà múlìkì dúkìá tẹ́ìlìmí tẹ́ìzàjí yadda shi bai ne ko ji hankali a wai taba mm. na kodai abin lele wai mulki ko ji hankali a mulki wadda dagun alakawa ilmi ngaji firawunan kuma alaka ba alaisa mulku misra wasu lanar ta jirgin taki ko harin biyar don su ko ya dukiya dukiyo di dagun alaka wai wazaka wai di sadaka wai gunya wai twariya ko wani tuwa alafari biyo wani yadda wai lajin wace ke bi fari biyo wai wani yadda yadda yi nan sai mina na mm. su gaji karu na ko nga dukiya ne na ma wuti to ala ilimi dili ni ubi experience e fati wi lawo ya wo ni o te so ya wo ko ti e be jan ke da sun da ke be zan ti jan alaka ko inna ma amwalukum wa auladukum fitna ko annabi za sallam ile kulli annabi za sallam ku fe ga wata ku duniya wata ku nisa fa ina wala fitnati bani sarkan fi nisa zan ce dide na waje na ce sai nuna ka ta yi ga gaje da kirki yi na kai dide ne ban mai ce na waje ta bugu ya zabi kya yan mutuwa ba ci so to gafiro sai ce labari etiyan ya ga muminu ali auna, nuga ya kauni ya yi jama'a miji inna ma zil hayatu da ya mata un um rayuwa ya jami'a mumuyo wa yin al'akirata hiya dawo ka emi aljannu ga emi dan bodan ayi wuce ta ce suratul kafi ka nam yau marona ma yu aduna lam yalbasu illa sa'atan minha ko na jira ga alkiyami abin fo alkiyami ga da dabe da zara ko amfi he nu da alkiyami no ce wa ko fi bi rayuwa ke nu je ya bi ke tene wa fi bi ne ke wa ko zai de jira wai gidi ni ke tene bala ga fahani la ku ila alqawm alfasiqun wal ani bayni wajibani bin najadis ki ganna hadisa abi sayyid al-khudri ga annabi sa da ta bita ke min baroli ani sahabi ma ta mun goba annabi daga inna ma khafa alaykum min ba'di yaftawa alaykum min zarati dunya wa binata yana ne su da ya zuman bonin abi Allah e, min faije be sai ya la la sati e saije ngama chino e saije ɗaya za shi shi unde mi ci kaduna unde ci lagos unde ci ba kaza unde ci ba kaza nga ya lalyo to no problem re amma ramu yo waje akuri to son mai ku biyu amma da juga fa alkiyami da gara da wuya su zai yi sun alkiyami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadithu roke daidai hadith ya hadisi sa'id na liman muslim la dalil ga annabi sa sun yi na duniya ulutun khadira lalle ijiyannan ɗan yiwu na mana man ke yi yanayi garin garin nan wani na lamu fakle fukun shi ya so ce mai lafiya ni fata ce yankin mu fa yanzu kai fata mu ne ba so ya cucu ne ke ya jin fata ku duniya su ne yi wata ku ni mai suna mai bicin zagi sai ce wa lashe su kowa jihadalci kowa jihadalci sai ce wa lashe man kowa ta gaskiya zagi wa ma da su ce ce na wuƙa ne wa ga wuƙa kowa ji kowa ji a sai shiga rubuwa sai ta yi guba lati karkashe ba kowa jari sakanya ba kowa jan sai kewa ya ji kama ya ba kowa jan tarbiya wani kowa ya kowa jan sai yi mace lati latin gobe a amana ko gwasu amana wancin na bu diliva yin na ko ina da ya muru kuma hanka wajen amana ce ila ali na ko gaji ko ya jan ba ta gayo nuna ga wata ko nisa na fitinan zagi wa gaiwa zaman lafiya min yana wa wadda zagi da kata yin zagi gashi shi a da tarbiya e ji jilbagwa e su al'aura aja e ni e kozo e yenye zo ko e mi kara da kawanci ya ji tu ce zo fi muru ruji ngai ku za ta wato ki masibe biya su ta ke wuce ne gona zan wuce kai da yi to ya bulu je nu ga da yin zagi nu ta nu satisfy ba nu zan wuce kai wuto zan wuce ba to zagi nu lọ́nà tí a kuka dàlẹ́ kútó ẹ̀lá ìgbẹ́ tí ẹgbẹ́ níwọ̀n ilé ẹyẹ ní àkúyà ẹ̀jì tí ẹ̀hún ṣèlú wà ní ọmọ náà ní ìrọ̀ tẹ́kù dúnyà wọ́n tẹ́kù nìsa fẹ́yìn àwọn ẹ̀fẹ̀ náà ti bẹ̀ ní ìsọ̀rọ̀ kánẹ́ tí hadisa al-mustawri shaddad ga alibi sa sun ga maduniya fil akhira ijanna fi kumfiya to al illa mis majal ko a ke da biya gugi ire da ai ai filiyan min fayan zurbi mai yadda wa gabu ce wacce na kyakiyan tare yanzu na ɓata ya aljanna ko yanzu na ɓata ya alkiyani ko wa galla gwa dan bu ani wace ji wani toyi na tira toyi na gaji shi so e zaga bi shi shi wa aljanna ce ya waje damuwa bi da to yace ya waje da ga waje damuwa bi ra mu yace waje da waje damuwa bi gafara to yace waje damuwa gani bi to kirkil waje damuwa bi aljanna wa ga wace yo concentrate ya je benyo sallah wee jiya azun wee fiya zaka wee wa haji wee jiya wee jiya tawhidi wee ya ilimin wangi wee biya kafirci wasu gwaji e zawu wasu gwaji haki ji wasu gwaji amana ji wasu gwaji e zagayi wasu gwaji kuti buza wasu gwaji haki makwabci waji haki mi waji haki ba waji ba ta yi waki bo ije waji jo al'aliman lokaci ni gaji wọn agogon ya bi ba ni a zanuce latsu bai canwa latsu zanuce lali ne bai canwa latsu zanuce bai lashi kin ba lahi lozun sha wa laji ce laji hajjari zanuce latan ba tan wajen ba tan wa laji hajjari zanuce latsu ba tan lati a kan wajen da su zanuce ba rufu gowar yuce su zanuce su giwa yuce su egogo ìṣẹ̀lẹ̀ ìzàbí kẹfù ezuga ṣe wọn concentrate ya ìṣẹ̀wọ̀n àti kíá ni a títí mú hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma ga annabi sa sallam goji ko ko so a kile dabba ya su cici annabi ta wa sun tuba dabba wajen suna annabi ga zimi ne ya goyawa gun ga annabi shi gira jira ni ne zan ga gan wa

ila ti ajin waje adawa ko ja hankali an doci ije wata ila Allah shi mutunci yaji a yazo yiwo ndu goyi zan doci ndu re ku yin zaji shi ji masiba ndu kya e da ne su so hadisa abi hurairah radiyallahu ba ni sa sunan ani ga ta'i zane jibu ta jira na da zane jibu ta na haji lalace wani hamisa inu fi arabiya in gaji ya waya daji wani lamuta sake ta kuma lai wani lamuta lamiyar da kagu baja sun waje da alimawar bukari kagu gogo gere da idan wani ya je wayo kawai gaji zajeje in waya daji yoyo kaga wa mai je a fi kirki ba ta mai bubu yoyo ne zanne ewon waje buta ya ida ida bo daga laji har da ya shi idi matsara wajen jiji kuma zuru lasari magari shawar ja sama da shi na kuma ta da ladiya kare yi nikiya yi yara ko na tila wajen jiba laji zuru lasari magari sha tawa ku da waje jibo da wani ta yi sa jinar dinar waje ra bawo ewu bawai shi ewo kiwe nanu ewo kiwe ko ewo sadi o tutu lati wala wala to to ko na atati elewe ile ile ile a kakure kiyen wata gugu do wale eh wọ́gẹ́rí kàjá mi. na wọ́n ẹ̀kú ẹ̀kú ẹ̀kànlẹ̀ ẹ̀kọ́ tí hadisa abu ibn mas'ud radiyallahu anhu anu ga annabi sa sallama ne le ta cikin zongo ne yani bi dai na kina su zongo ci shi zongo ki alamu zongo ya wa bu na koto kasar shi daga ya su ce sai shi annabi wa alugwa yi latuci ganani bai fukaji fukaji bai ci le ya so le ota bi ga mali wali duniya ki kan bai shi yau ma ana fi duniya illa ka raki bin istazalla ta ta shajaratin sun mara wata raka misiya sai zane jeyi zane juzana na ga wuce abu wuce afa shi karkashin ya ci gbando cewa ci ɗigo wuce ci gbon shi ya gibo ne kuma na ake cikin shi yake zane dai biya goganin ɗogon wa mu ga daga wa gogan wa mai zungo ne wa fafa wanda ga wa gashi wa gashi zuwa wa ɓata ya wọ́n kú dán yìí wọ́n hmm. kò gbé tí ọ̀ṣọ́ yóò kọ̀tínú náà wọ́n lé lọ́kì kíríkì wọ́n lé tún lèlè olúwa wọ́n bẹ̀rẹ̀ dé ń sèṣì bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ẹ̀ṣọ́ ètì ko so yace cin a nibi cin akin ya manci cin akin ya makwabci cin akin ya ba cin akin ya mi cin akin ya ci ko akin ya toci ci wancin ya ban tonin kuma su da ake dace wa mu amma ga wani egana na na da ya na na yau ne ya waga leo ta tunce wanjo umaja ra bole ta unje ko waga da AC wanda mu uce gafe ko fiwe umaja umaji wa ra muta wa na waga wanjo unje gidi waga wo bayo ni unje gidi waga tambiji wanjo unje gidi so cha yo wanji amma waje tsaga ya yi ko na gade dukiya da gajiyar na jinan wuya lalli ne la ta yi bula ya na la ta yi ba ya gwada kama ci kuskure guje da bai su ci ga wani yadda yi mota ya wa ramu wa da is possible ne zaɓi mota ya wa mai wani is possible ne ya yi ko ya yi ko ya wa lalli mai wani fiyo ya busutu rizika liman ya sha waya kadi su ce ke dukiya wa e ebogo notion boji yanzu shi ngo wodi gale sai da motar anti wai ke shi gwamnatin na dana ran su da wai ke shi gwamnatin na su sha goge wuji bai gogon mutu gwamnati ne ya ran su jilo kasa kan da ne ya ne ta na sahin gbaru ne ke ji wodi gale da yake yake kakaru oh ke shi gwamnatin na shi ba mage ya wai maza ne ku bai ta wani diga wai wai kiwa ga furuhu albayyinatu ala almuddai wal yaminu ala man ankara e ebogo wọn wajibi ta ce zane bi hankali nan ijiubo wuzo sijiye tun kirki ebo ya fari ya gada don wunde ya wani bai ci baro gam لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تبررهم بابتيالها أولئك حال الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس جرسا ويالها وما إليها آخرون لجالهم فلما اطمعنوا أرشقت نبالها أولئك قوم آثروا فعاقبوا ليالخزي في القرى وذاقوا وبالها laqad nazaru qaumun ne akari laqad nazara qaumun zan wuce shi a kilan mari jannani bi aini basiratin bi ye basire ilaiha falam tagruruhum amma yaji za wuce ja ije te za wuce ja ije je za wuce ja ni pa ije wuni ke an kulugwa za wuce ya ji rujewa ya ya ya janne ba ta ulaika zanaji yani na alulaga da ba su kujin haƙƙan da ya gaskiya wa hizbu jama'a su kawai mana da wani lafin jannatul firdaus a jannatul firdaus ga adina ya zane na shi ko na shi wuce ya tun da gyalo ya shabuwa ya tun kiri gyalo ya shabuwa ma ne jini ko irisan a ga ajiyar na giguya wa ya laha ma da labe zai shi ajiyar na ga giguya ma da ajiyar tekar jannatul da ci nuri su min ibadina man kana tafiya wa ma la ilaiha akharuna zan wace madawa haka da ido lija ne ya goja ni shago wunde ga le zai biye dukiya bere ke ce wujin da mu babu wujin na ah! ne ah wunde aka da zame ni sallah wai fi azunya un mo ba wunde da sun tsoya eh daidai de wajo gudan kawai robin wajin can da ko ko da wai da wunde bu so mai wayan no ne jalu man na so zango ci ya fanda yi jawaza ko a tari kiyar batan fallan matma annu ka kunne maza ya ci dai jawa ta ji da yole a ta ji tsuyu gun jawa ile ga ya ji ta ni ya ya ji ya na zugu ar shaqatun nibaluha e pale je kene se zo e da idanbu me wawo me wa mota me weni me me ka zo nyaka ne ko da chaje ne ba ta ji ko ko anan jare mun da ka da ne ga ju don ji be ni wa la je mu wa su fe da lo ko ta ulaika jamairin naji qaumun idza jayo asaru ayi ya fala ta cin alikiyama ma ya fala ta cin aljinnu fa qabu na nede deji da su ezo zo bayan lamariya a ciga al'adun alhizia zai fil ukhrajat imali kiyami wa ku wa balaha amma ga azaba bi tintani jeje na ku e kan jo na abu abu fe zalikiyani jamna zane ga lokaci kirkin wande ga ba kirkin a jaza na ke lokacin da dinu wani kiyo ga ba da yau bai ki gunin nan wajen bayani yake mina ta yi gan e bayan tuno garbe yake bayan jama'a mafariji a yi zane ce shi jihani ta haji ko lambar kirki ma ci ya ba su yi cinon ce ma kan za kirki da na jayo za a ci ya riƙi la sakaniya gina ne ba wuya rikila la sakaniya gaskiya da gamba ne ya riƙi la da sakaniya na jije mai ne nijeje ne ya rikila la sakaniya na ala kusa zame bai na ala amfani bai ne za a ci su kuma a can mutu ya kowa ya kowa amma lutun bai yi milatu so ci ya ake haske daga ba su yaco ebo bu ladawar ya ama yaco amma ya su lugwa ya da ya su gan bi e baya ya zaba ya su yaci zane ya jani kai hankali ne za mu ci ja kai zai je ya ne da ga ji lalace ji a ga ja ya fe ji gyara ka ku ne da ga ji lalace nan eh ga da ga ji lalace to a ji lalace mi to a la la ma bi hata yi gairu ma bi afusin wato zahirin na ji a gai waliyin su ko jiyan gaskiya gori Allah inna ya Allah la na alaihim wa hun ya zanu. lalle waliyan su ji da sun da baya da zan ma da na abu na zan ja imani ji wa kanu yattaquna madi da sun ji na lahumul bushra fil hayati duniya busha dan ya rayuwar jo wa fil akhirati fa'al qiyami la igbashe kalimatu ci da bare zalika huwa al-fawz al-azim ne ga irabo ne wuci kuno zanneji a ga jami'an su ya ce bayan gaskiya bu ne su ya ce wulai ka hizbullah la inna hizbullah humul muflihun ko zai ja gan gwanin zanneji a ga zai ja bi tibe kin gaskiya ba kai ya koyi goro no na su ya ce latin ga inna allazina qalu rabbuna allah dai ne zai ga su ya ci gai allah wani sun mastaka mu a ci maku likini nan ta ta nazalu alaihim mun malaika mala'ika sai ciji ko sai ga Allah ta kafe ga su ma wala ta zan iga jira ma. wa abshu bil janna bushara madani da ya janna Allah ke kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya ya ya waliya jiraywa jabo wa fil akhirati lan mutalkiya ga tuyo zumo walakun fiya ma tashtahi anfusukum liman gada jinin duwan raya ga wani wade walakun fiya ma tad'un nuzula min ghafurin rahim ga na ja ga za ba yato cha ga wuje yato ciyo wuje yato ramani ji ne je da ta tiyan kimbo be ga dai ja ile maga ga ga ko zina na biyu tunan su sujadan wa qiyam lima ya shi ba ta biyu da ce ta mai jitu ya mai to a lin nan wallazi ne ku liman da sujada da sai gan rabbana ce ce yi yasrif anna azaba jahannama azaba jahannama fakke kiyawa yayi inna azabaha kana zaraba lillahi azaba jahannama ga lokacin nan wani wa dambe na ya ga danin nan ya cin ba daidai don wani na ga sai fun da kirki jo na ga ya tun ajo na ga ya gagba ya zawuci jo na ga da ni aji na nuwa a da ya fi aji na yanayi ne da yana tupa waliya ya gbọtọ ma n pẹ̀lú waliya ne sai ci ga lugu alkhairi na waje falla da kirki ya jini na agbaye gwani ma kismu ya ba ci zango ci ya ga zai ji zane ya ci zane ji an yi dede kata ta gwani za mu ci shi a lotun alkhairiya a malotun kirkiya a majiya na tsoye ci ga jina yana ma tsoye ci ga lugwa na ake lugwa yana ma na ba shi gabe yin mai fici shi na allah gwa su yin wuce shi a mafi ajan za wuce shi an kali za wuce hadi kiyar a tumubu za wuce ala ya gbe tsakanin wani gibe da biyan yin na bi amfani da rediyo amfani a naya a ci fai da litoci ba a ci mai kirki luwa a ci mai je ya falla ta kin alikiya ne amma ji damuwa gani bi aljanna wa a ci mafi ya ku je kan to ya kone ya ji daidai ne bu za mu ci jifa nawa ne yake ba zane jabi da ce goyi sa bai ki buru gam fa kullil ladina stazabu haruwaidakum fayanqalibu summan naqi'u zalaluha liya liya ليلغوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصم حبالها نفخلق للذين يغالج استعذبوها من من يغتا كلا لنغولي yanzu wacce da mugai lafi mugai ugoyen wani pejin tarawa sai mafi a majin haka da wani da bakon jan ko wato zai shige zai ji ga mana mana yi ga ala da ya gbogbo zai zan da kun yi rai? sayan kalibu sun mun naƙiya zalaluha wani ɗaya mana mana na ube ube transform ruwa samu ware liyaluhu wata da zuzu wadatar rubiha a mafiya tiya gujewo ma badalahu yana ga bani mata ta bulugul hulku kan dondo na rayu gado tun makogoro yi suna tafirmi sai ba bi wani nan manyan labiya zamu wani gaji hankalin yana cikin gini ko ya zamu na Allah jali tubu bone man ga ya zai zeji e mai jebe shawaye ya shawaye ba ko shawaye alfaraji shawaye nisun ko shawaye tuyegba yawon shiga Allah na ya gboro daga agi sai a fi a sai a fatufuwa daga a bayan zagi zan biya liya fiye miliyoyi na kawai ga alabin gorobo to yanko ne yi jihani da a ce yadda yana dubai wagon yana jima ya ke ya ce jima jihani ta abubuwa ne alotu ya wuce ya ruwo gan ngai mai gi mai fi mai fanka mai tsoba zagi mai liya yi wangi ngo wala da yin gorobo majibu ta so ya ca nan ya fi alkiya kwadaci rabon biya ga nebo na gauba inna allazi inna allahi yudkhilu alladhina amanu wa ya ci jannatin da jiminta ta al-anhar zai jayi ma ga girki na su shiga lada ga da mai aljanna walladhina kafaru da ci mana na zugun ya ta mata tamatta'una aywa maji wa ya kulu na kamata a kulu lana amma biyan yi cike mina dabba ce gina wa matuwan lahum wannan magana yake bayan zanen shi yanzu zanen ga fiye da yi nwa gan wani abia gan beijing ne ko kuma abia gan biyan na gafi bo ne rayi ma abia zuna kan ugbo ko zai ji mawa ga ji harka da yin zagun ji wani a agawar kago idan kabari a gubo biya a dada ji ne inda to so a lo ka kabari a àdéhùn ìjẹ̀lẹ̀ ìsámi ìjọ tó káàkiri náà ẹgbẹ̀jọ mú wà náà láti ọ̀tọ́ bò dégé túnmọ̀ ọkùnrin rẹ̀ káàtó ètò gun orin ní à ẹ̀wọ́ ni jẹ́ òun yé ju ògbà ta wọ́n ti máa tán lánàá wọ́n ti ayé sógún wọn àti làbá rẹ̀ fún sòkó tó ẹni wà tún ní mílíọ̀nù kan ẹjẹ́ òjì làkàlẹ̀ gbàtẹ́rẹ́ zanwaci na wani shagala da ya kife ne da su yato ya zama daga wasu zuni nga ta yi yau kan su ya faru yawo goma eh? wata eh? tsarin ahibatu ba da ashiri ta wadda ya ce gugu a tatulai a tatulai mota náà dé lọ́la ló tí ó lé wọ́n àjẹ wọ́n àjẹ wọ́n tí àti gọ́gùn bá wọ́n ti tẹ̀yìn pálọ̀ mú kájà kó ti tẹ̀yìn pálọ̀ tí bàrẹ̀ wọ́n ẹ̀dẹ́ gẹ́gẹ́ lọ́la ló ti kàtà òjé méjì àti òfin àti òjì tẹ́ẹ̀tì òjì tẹ́ẹ̀tì tí òjì jẹ́ àwòrán òwò ti ara ìwájú gbòdó náà wọ́n ti gẹ́ tún. èèwọ̀n ni òjò gùn bá ti òjé méjì lọ́la ti àdà wòsúrò wòsúrò òjì àti méjì tí ó ẹgbẹ́ láti pàtàkánú rẹ́ẹ̀dì tí ó ẹ̀dí gẹ́ tún wọ́n mọ rẹ́ẹ̀dì gan wọ́n lè ká ní wọn kún dẹ́rẹ̀ tẹ̀lẹ̀ rẹ́ẹ̀dì tí ó ẹ̀rọ

ngam wa bai ti ga guti bi kure ijila wu ja roko wa tuwaffa kullu nafsin bi kasbiha tawaddu fida law bainaha wa maliha wa taqulu imma bil yamini kitabaha idha afanat aw diddaha bi shimaliha wa ladayha ma asarrat wa alanat wa ma qaddamat min qawliha wa fi'aliha lọ́wọ́ yóò gbé fún àìkí ẹni dájẹ̀lẹ̀ tó ọ̀fà kúrò nẹ́sìn lè kọ́sù agẹ́gbàgbà láyàtà ń dóòrò yẹ́ tún lóní kó banẹ́sùn ló sọ́kó wùntí wá gáfàrà bẹ̀ sọ́kó wùntí di ba, wùntí wẹ́rẹ̀ dá sọ́kó wùntí zaka mutiya mutiji dukiya kuji mutiji toko mutiji bukuti mutiji shirka mutiji san ba ba ta ji jara wasu karɓar da to wadda lobe na wa maliha ya zaduwa ko wancan wasu ga kawo ga adinin ga sami ni wunin wulo sani umariya wata kuma in ma bile ne ni kita hmm. hmm. biyar da su duyi mana adda ke wa ya tuna olo ne ka ya tun jeje na wa ga wuli ta gobi shi ma le wa tun sai goyi ta wa ya budu la da ha wuti ga tula ga koro koro to ale da nan ma asarra ina e waje so ne wa ala alam tenoji da filo ne wa ma ka dama qaddamat teno kan shi zo ne min qawli ya ye ga wafi ya da fi tunu ijega bai zai ji ya e ba ko zan don ya fa da da da biyo e mutum da sarayi ko mai yaji bayani sai dai fuhari ya miga gabi ko a gasa gaba na efuwa na alita ya ɓata ga ake ba da ba so ya ci na a magaza an dora gagba na tunulu a ma'aju zalunci na efuwa na tsanani don wani rai efuwa na nan ne ya gibe na gaji ci na gaji wa biyo ce ya nan efuwa na zane biyan wani gaji mace ma ɗosuwa ne efuwa na zane ya fiya ma su gyara ko efwana za na ga lotu zalunci wuce lotu daidai nan wafe lagwa kaga kai ya laita ni ta kasu ma rasu, rasulun sabila kasa kila wuce da mutu ya kuma cin mace ya kuma bitu na mutu an kasa kila wuce hmm. za ka zaliye ya mace za wuce ga jin wuyore efwana za a yi daga aga kakai zai ga lutun ala kere miskala zarati na li sanalo tunjeje in miskala zarati na mutum a ce ne efonama zai je da ya tsoyaci na aga ku da ba tsoyaci na ko? zai je da ya tsoyaci na aga ba ci? zai ji make lokacin da a ci krimina ji na aga ku da na ji annama ne efonama zandoro a tangwaya e zandoro a tan zanen ga ibe tauhidi shi be la ilaha illallah wina efo na pati ya laro kunu ko efo na zangoci na sai le bayan jo na gunna kin fo alkiyami ya bonci no tare so ci lawa kami na ki ya bonci sai taga taga an mun fefe le bayan yabo sai taga a tin ga ayami da biya we ko ci ba tun a ci ga ina na go ba tun efo na ga tun ji labi ko a shiga ya tuyi laƙe bai tun da na wani wasu yau mai yadda na haku faman ta kula da mawazin fola ya kawo mai wufi wuri eh, sun wa fali kiya mi gaskiya zanen sun ga ya kun kirki na zaman shiga a gango wa man haffat mawazin fola ya kala hasu ran fusan rima kanu bi ayati na yanzu mu efuwana ya kafiri shi wunde tsanani na efuwana ya e zaga gande ya ji wuyi e ya gande ya e ya gande babu ẹba da iri gagan ẹgibe ẹmanci gagan ẹfọwọ́nci na lọ́rọ̀ wọ́yíwọ́ ẹbọ́gọ́ wà ní ẹgan ẹrùlú gangan àìní tún ẹjẹjẹ lẹ́nu ẹjì na káwọn ilé ti sọ̀kú lókù yà ní àà lọ́rẹ́ kọ́wọ́ gágan ti sọ̀kú àkáàrí lọ́kàtìrì láti ẹ̀gàn àti àti ẹ̀gàn múmìnì rẹ̀ ìtẹ́jú sẹ̀bí rẹ̀ náà lẹ́nu tí èkó èyí fọ́nà mílíkàtọ̀ ayá kò yà àlàlẹ́ ìfi rẹ̀ rẹ̀ jìnnú sọ̀kú bẹ́tọ̀ àlàlẹ́ ìfi ààrẹ ẹgbọ́gbọ́ ẹ̀dẹ̀ làǹkó gáàtìrì wọ́n ká ní píríìdì èdè fún àdìsí agájọ́ tó àwọn tó àwọn efu ẹ̀nà ọ̀gá ẹ̀gán efu kó ina lẹ́bí na káfọ́rọ́ nílé ìrìnjà tí mọ̀ ní gbogbo ìsọ̀kọ́ àti jí ìmáyà náà lọ́wọ́ lọ́wọ́ ma wuli ya sadu bi ya azabi yawm al-qiyamati mil tukbila minhum wa lahum azabun alim da ga ci mun da ba ta ji kafirci nan e fa alkiyami ga dabi a wa ga ga de san made no ye da ga ga de ne fiki bo pa ta de gojuyi e bo Allah wa ala sami ni daga yin a gaji amma ka ga ga ji amma والذين لم يستجيبوا له لو أن لو ما في الأرض جميعا مثله معه ليقوم من يسقوان دعاك دين لك من بين بدوجوين ebo ala sami ni a fali ki a nushi ṣe ṣagwa e fali ki a ni ene fi kaba wani gaciya ene yi za zaso da egbo ni gake fili e fone fara to za ya kuyi fili ne wani ya dada ɓati ya yi guruntu ɓati ya ji kaciya so ci ma fiye ɓati imawo igidi maga su baki ira yi ma fita ce mu babu ira yi maga ji damuwa har bi kakuna jaje sabi fa'amma mun a kitaba wuzi ya mini da na gali ta fi lau da gugu a luyi nan fasofa ya sabu ya saban ya sai rajiza mai saba na da sauki nan ya sabi na dai sauki nan wayan kalibi la ali maso mun gaje da zan nuji biyan mataki wa mamma wuce kitabu raza ma da naga lalita ta duwa be be su me no daga su mu bara su fa zan bai to mura wa yasla sayza na ce bi yesu wa sai kabara ko ta kuma da ne sai inna kana fi ahli masu hadda karshe fa amma mu wuce kitabu biye ni amma da naga lalita kan ta fi lazu wa lu da fa sai kula hawo mukra'u kitabiya

mulkin ya ji lalace a tala zanloyi na jihar na magata da kiyaye zandoro ya tuna walo na gawa liyo wa kulla insani azan na tare da wafi wani wani kuri lauye mulki ya mutu kita bayan kawo manshura rata fi lawai na galo na gawa liyo ya buga ya zuci shi waje salar gonga sarar waje salar ɗaujin gaba sun wani a jikin ne wọ́ṣíṣe wọ́n bá àdúrà títà àṣọ wọ́n bá gáfàrà títà àṣọ wọ́n bá ẹ̀sìn fara títà àṣọ wọ́n wà fún ètò ìdèdè èlò òun rẹ̀ bá fẹ́ yíyàn fún bá gáfàrà ẹ̀hún. nnọkùnjẹ́ wọ́n tó dẹ̀gẹ̀ lótú kíríkì dẹ̀gẹ̀

yau mu tafi kullu nafsin tujadilu an nafsiha ya bugo ifwali ya bi nan mace su koya ga ku da nan ko wa yau mu shawa da wallahi ila nar ya funan makiri su koyi a ga ku da nan fa hum yuzauna hatta idza ja'u aga da be na su shaida alaihim samu tu ba sai jiriya ga yakin da yano wa gusaru he ya fe jiri aga ide ya kilio wo juludu he fa fe jiri aga tun ya lo jebo bi makani ya madu ne tin ya lo wa qalu ajal to qalu li juludi ma ta fe ga fa jira li ale na ti fa e kile ji jiri aga lo tun ya jebo de qalu fa am amtakana Allah alladhi taka kull shay Allah ne le do ga ngala yi ga ne nan wa khalaqakum awwala marra maga jani tin tun daga shabayo wa ilayhi turja'un sai ci maga yaje ban tatu ce shiga luwa ijai tamu ce ta asiri su fi jika alkiyami ce ci ilimi na ji amfani ba albarka yana wuyi dukiya na ji amfani ba albarka yana ya yi ji ya yi ji imi ji ba ta so ta hafi ba kirki ce ta zaba yuje ce ta asiri yuso sai ci yayi lafiya sai ci yayi da janna sai ci gwibe su yi sai ci gwibe su yi alkiyami sai ci gwibe fitne je sai ci gwibe fitne kabarin gwibe a zaɓen alkiyami subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh